ومن يوتا cikin suratu maryam sura ta shida za mu tashi aya ta talatin da bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف لبيوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم subhanahu wa ta'ala ya ce bayan ya ba mu kissar annabi isa da yadda nana maryam ta haife shi da kuma wato ga waɗanda suka saba da yadda alkur'ani ya kawo wannan kissa ya nuna martaba da daraja da kima ta na maryam da kuma ɗanta annabi isa wanda ciko ne na nuna kudurar allah da isarsa a mulkinsa wanda yake iya halittar mutum ba tare da uwa da uba ba kamar yadda ya halicci annabi adam ko ya halicci mutum ba tare da uwa ba kamar yadda ya halicci na na hawa ko ya halicci mutum ba tare da uba ba kamar yadda ya halicci annabi isa ko ya halicci mutum da uwa da uba kamar yadda ya halicci sauran halittun da suke duniya wannan shine iko na Allah da kisarsa. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون sai Allah ya bamu labari ya ce fa ikhtalafa al-ahzabu min bainihim sai wato ƙungiyoyi suka fassaba min bainihim waɗanda suke tsakanin su malam ibnu al-ambani ya ce da ma tamassaka al-mu'minuna bil haqq lokacin da mu'minai suka yi riko da gaskiya kana ikhana ikhtilafu al-ahzab فإن المؤمنين مغفورا عليه to su a yi ahzab din da Allah ya ce sun sassafa aka ce su ne yahudu da nasara su yahudawa sun yi gulumi wato sun yi rashin mutunci da rashin kirki akan haka annabi isa su kuma nasara saboda tsananin so har suka ce dan Allah ne su kuma saboda tsananin ki suka ce dan zulai saboda haka abin da yahuda suka faɗa akan annabi isa na cewa wai wani mutum ne yusufun najjar shi ya cikinsa wannan magana ce ta wasu ainihin sabani magana ce ko mara tushe mara asali saboda haka bangarorin guda biyu duk sun sauka da kan gaskiya waɗanda suka rage su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka ce wa anna isa abdullahi wa rasuluhu cewa abdullahi raddi ne ga fara da suka ce dan Allah ne ko Allah ne ko Allah ne a cikin uku ko uku a cikin daya sannan cewa wa rasuluhu raddi ne ga fara su kuma da suka ce ainihin wato dan zina ne dan haka mu'minai su suka dace da wato matsayin annabi Isa yadda yake a cikin alqur'ani da kuma sauran tafan da ba a riga an canza su ba to Allah subhanahu wata'ala yace na wailul ladina kafaru azaba ta tabbata lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirce min mashhad yawmin abin da wato ainihin halartar su a ranar sakamako mashhad shine ma'alarta inda za ka zo zan zo zai zo za ku zo ranar tashin alkiyama kenan Allah ya rantse cewa sai ya tara kowa da kowa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi Allah ta'ala sai ya tara ku wato a wannan rana ta alkiyama wanda babu kokonto a cikin ta shine mashhad yawm al-azim wato mahalartar rana mai girma shine ranar tashin alkiyama asli bihim wa absir Allah ce kai mamakin jin su kuma kai mamakin ganin su yau ma ya tuna na ranar da za su zo mana wato mamaki ya tabbata da jinsu da ganin su a nan duniya sun ci su ji sun ci su yasa mutum zai shiga wata sai cewa farin lokacin na nan su ma auna a kilo makon na fi asfalin sa'ir da mun kasance muna ji ko muna hankalta da ba mu kasance yan wuta ba a tara ko bi ba wa kubukan da ashabis sa'ir sun yi itirafi da zunubin su sun yadda sun aikata Allah ya ce tir da nisa ya tabbata ga yan wuta to wannan shi ake kira fa'alit ta'addi ana cewa af'al da af'il wato kai mamakin wato ainihin jin su kai kuma yi mamakin ganin su ranar alkiyama wato mamakin yadda za zama masu ji da masu gani rana alkiyama amma a duniya sun ki su ji sun yi su gani ya yasa Allah ya kamanta su da summu bukumu umurin babu da ya akilo summu bukumu umurin babu da ya shikuna wato kura ne bai bayu ne kuma sannan makafi ne ga abin da ya shafi gaskiya ba kawai ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya ko ba sa fahimtar gaskiya yasa Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika hum al-ghafilun Allah na mutane da yawa da aljanu da yawa domin na cika wutar jahannama suna da zuciya amma ba sa hankalta da ita suna da ido amma ba sa gani da shi ma'ana ba sa ganin gaskiya da shi suna da ainihin wato kunne amma ba sa jin wato gaskiya da shi wannan duk a maganar gaskiya ne ita inna sharra dawab inda Allah summul bukum alladhina la ya'qilun walau nima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun Allah ce mafi sharrin dabba a wajen Allah su ne sumul bukum wato kurame bai bayu waɗanda ba sa hankalta da Allah ya san akwai wani alheri tare da su da ya fahimtar da su suna ka ba su da alheri sun zama dabbobi ma sun fi su kima a wajen Allah lakin zalimun munan yawma Allah ya ce amma azzalimai sai dai azzalimai al a wannan rana ta duniya fi balal mubin suna cikin mata bayyananne ba sa tunanin za su gamu da Allah ba sa tunanin za a yi misali ba sa tunanin wato za a tashe su a yi musu wato bincike ranar alkiyama shi ne Allah ta'ala ala ce wa an zirhu ka gargade su ka ja kunnen su yawmal hasarat ka gargade su ranar hasara ranar karyo ranar jana sani ranar shiga uku ranar ni inna uwa Za da mutum zai ainihin wato cinji dan yatsa ya yi takaici ya fatan ina ma a ce an kara masa lokaci a duniya dan adam zai ce rabbir ji'ur la'anni a'mal salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa ma wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun dan adam zai ce Allah mai dani ko na yi aiki na kwarai Allah ya ce ina wannan kalma ce da kake faɗarta kawai amma lokacin ta ya kure yau mai sirrin maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ranar da mutum zai gudu ya bar babansa ya bar babansa ya bar ƴaƴansa ya bar matarsa ya bar shakikansa da lihabbansa da lihabbansa kowa bala'in da ke gabansa a ranar ya ishe shi yawma tuhula sara'ir ranar tonon asiri yau ma tarauna ma kullum murda murdi'atin amma arba'at wa taqatu kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azab Allah shadid ranar da saboda bala'in ta mace tana da ɗa za ta haifi ɗan nan take shi ma ɗan ya ruga da gudu ranar da za ga mutane suna magagi suna mare sai ka ɗauka abun maye suka sha ba abu maye suka sha ba azabar Allah ce sai tsanani fa kaifa tattaquna in kafartum yawman da shi ba. ta kaka za ku kiyayi ranar da take mayar da jariri mai kurkura idan kuka kawo cewa Allah ya za ku ji wannan rana Allah ya gaya mana shi yasa yawmal hasrat ranar kai kaitus ranar da za ta imam hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim da musnad na imam ahmad da imam tirmidhi da abu ya'la da ibn hibbana sun rawaito hadisi kamar da yazo a riwayar bukhari kuma da wata riwayar muslim din daga abin sa'id al-khudri kuma ya zo a cikin tafsir shaukani yace idza dakhala ahlul jannatu al-jannata idan yan aljanna sun shiga aljanna wa an nar an-nar yan wuta sun shiga wuta ila ya ahalar jannati sai ce ya ku ɗan aljanna wa ya shara kuna sai su ɗago kan wa yanzuruna suna duba wa ila ya ahalar nari ya ku ɗan wuta wa ya shara kuna su ma su ɗaga su sama wa yanzuruna suna duba fan yujabu bil maut sai a zo da mutuwa ka annahu kafshun amlahu sai ka ɗauka ainihin rago ne kuda mai kaho manya فيقال لهم هل تعرفون هذا سيأتي ويوم يا الجنه كل وانا معي فيقولون هذا الموت وانا الجنة فيصبر wannan وكاء ينكش ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا kun ga a gaban ku an yanka mutuwa ko to ku dan wuta kun ta ku yan aljanna kun ta zama a aljanna ba a ranar mutuwa ya ahalan nari khuludun farahu kuma ɗan wuta ku zauna dindindin ba fita ba mutuwa ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم da غفلة Ka gargaɗe asara, lokacin da aka zartar da al'amari aka yanke hukunci wa hum fi gaflatin su suna cikin gafara suna cikin rakkana suna cikin shagala da duniya wa hum la yu'minun su ba sa yin imani dan haka za su ga yawa ya zakin ta ranar haduwar su da Allah ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ta inna nahnu narisul arba. lalle mu ne za mu gane kasa da duk abin da ke cikin ta kun ga yanzu ana cewa a raba gado a ba wani a ba shi nufi ko a ba shi sulusani ko a ba shi rubi'i ko a ba shi sulusi ko a ba ta tuni rana Allah ya kashe mai cin gadon da mai raba gadon da da da mai gadon da wanda zai gada da mai raba gadon da shekin gadon in duk suka mutu kayan ya zama nawa gaba daya ya koma na Allah gaba daya za ka Allah ce inna nahnu narisul arda a karshe bayan kowa ya mutu Allah ce ni zan gane kasa ta ba kowa a ta kowa ya mutu wa man alaiha da duk abin da ke wato ko me yake kan kasa din wa ilaina yurja'una Allah ya ce kuma gare ni ake mai da su gaba ki daya ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن الا نفسه wanda yake gaban Allah ya tarar da alkhairi to ya gode wa Allah da ya masa muwafaka ya aikata alkhairi wanda kuma ya tarar da kishiyar haka to ya fara zargin kansa domin Allah ta'ala ya shirya da shi ta farki madaidaici ya kangare ya wakace ya kauce ya kama shiriri sassa na'am واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب يمسك عذاب من الله الله فتكون للشيطان وليا الله سبحانه وتعالى بان يا باب قصة النبي زكريا لتنفع النبي يحيى da kuma na Maryam da ɗanta annabi Isa wanda haihuwar Zakariya wato na ɗansa Yahaya da kuma haihuwar na Maryam ga ɗanta Isa dukkanin su mu'jizozi ne domin a ce tsoho da tsohuwa tuku har sun wuce lokacin haihuwa su haifi ɗa wannan mu'jiza ce da ayar Allah haka nan a ce an haifi mutum ba tare da uba ba shi ma aya to dan Allah ta'ala sai ɗora mana ko bayani akan baban annabawa annabi Ibrahim wanda yana daga cikin karramawa da Allah ya annabi Ibrahim tun daga kansa dukkan Annabawa da suka biyo baya zuriyarsa ne ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ذكر أن بعض ذرية النبي إبراهيم حين بابا النبي إسماعيل annabi Isma'il kuma ta zuriyarsa Allah ya fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine baban annabi Ishaqa wanda shi ya fi annabi Yaqub annabi Yaqub kuma ya haifi ya haifi annabi Yusuf da shi da ƴan uwansa su goma sha biyu kuma su cikin su gabaki ɗaya annabawan banu Isra'ila suka fito in an ce Isra'ila ma ana nufin annabi Yaqub shine Isra'ila in an ce banu Isra'ila ana nufin ƴaƴan annabi Yaqub إسرائيل على yaren Hebrew yana nufin bawan إسرائيل Isra'il il Allah kenan ما kuma abu كل القرآن كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وفأتوا بالتوراة فاتلوا ما إن كنتم ومن اترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ذاك أهل إبراهيم بين أن لا يمس الشيطان دكم الأمة من النبوة وتذكروا أبايانها لكن بريان Allah ya ambaci annabi Ibrahim a cikin Alƙur'ani sau 69 a cikin ayoyi a cikin surori 25 sura da ta fi kowace yawa da aka ambaci annabi Ibrahim a ciki ita ce suratul domin sunansa ya zo sau goma sha biyar kawai a cikin suratul bakara ya zo sau bakwai a cikin ali imran ya zo sau hudu a cikin suratul nisa ya zo sau hudu a cikin suratul an'am ya zo sau uku a cikin suratul tauba ya zo sau hudu a cikin suratul hud sau biyu a cikin suratul yusuf sau ɗaya tas a cikin suratul ibrahim ita surar suratun suratun Ibrahim amma ku ɗaya ta kasa a surar ba ta surar ta surar ta baya surar ta nahadi sau biyu sai wannan suratun suratun surar ta Maryam an ambaci sunan sa sau uku سورة الأنبياء صوته سورة الحج صوته سورة الشعراء صوتان الأنكبوت صوتيو الأحزاب صوتان الصافات صوته الخاص صوتان شورى صوتان الزمر صوتان الزانية صوتان النجم صوتان wannan shi ne annabi ibrahim wanda allah ta'ala da ya gode mutum a cikin alƙur'ani da yawa kamar da ya ba annabi ibrahim yace wa idza na ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma Allahu akbar qala inni ja'iluka lin nas imaman qala wa min dhurriyyati qala la yazalu ahadu zalimin Allah ya jarabce annabi Ibrahim da abubuwa da dama daga cikin abin da Allah ya jarabce shi da Allah ya ba shi da annabi Isma'il sai da dan yayi wayo sai kuma Allah ya ce ka yanka shi kawai sai ya wasa wuka ya ce wa ɗansa Allah ya umarce ni in yanka ka ya kake gani ce ya abaji an ma ta umar ka zartar da abin da Allah ya saka zarta jibini in sha Allah ina ne ina fadiri za ka fadiri cikin masu hakuri a yanka shi a nan ma aslama wa tanda kudin jabini da suka nika wuya ubangiyar da zai yanka ɗansa kuma ga akwai jarumta a cikin wannan akwai sadaukarwa akwai sakar ne shi kuma ɗan iya ta a yanka shi sai zuwa kowane dama da zai sha babar sa yanka amma da ya wata wuka ya wata wuka ya ce ya dana Allah ya ce in yanka ka ya ce to baba ta ni kamar yadda Allah ya saka falamma aslama wa tallahu lil jami'i dan ma kada ya kwantar da shi fuskarsa tana kallon fuskarsa tausayi ya hana shi zartar da umarnin Allah sai ya tafar da fuskarsa na kallon kasa ya sa hukuncinsa a kasa ya yi bismillah ya ɗora wuka Allah ya ce wa na dai na ku an yari Ibrahim an saddaka ta rubuya inna ka zalika nadrul muslimin inna hadha na huwa al-balagh al-mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim Allah ya ce tsaya Ibrahim ba na ba ko da ke kayan ka san ko da ke kayan ka san dan a zuciyarka ga ka fito na fiye da danka kuma ka ci jaraba abin da ake so kenan sannan jarabawa ta da Allah ya masa yace ya ɗauki matarsa da ɗansa ya kai ta cikin duwatsun baka lokacin garin baka bai tafi ba tarihi ya nuna a cikin hadisin bukari a ruwayar abdullahi dan abbas cewa na na hajara ita ta kafa garin makka da ɗanta Ismail lokacin da ta haifi ɗan kamar da hafi ibn hajji ɗan ƙalani ka a cikin bada bari sai wato Allah ya kinsa wa annabi Ibrahim cewa ya ɗauki masu ikai ta gurin ya ɗauke ta ya kai ta tsananin daji ya ajiye ta ita da ɗanta ya jira zai tafi har ya yi nisa sai ta biyo ta ya za ka kawo ni daji ni da jariri ba gida gaba ba gida baya ba ɗan adam kusa da mu sannan ka jira ka tafiya ka baka ce mana ƙara ba da juro ya ce mata ƙara ba ta ce ko Allah ne ya ka kawo ni nan ya girgiza kai ta ce to in ba Allah ne ya ka kawo ni nan na san ba zai tsoro da ba ka yi tafiyar ka annabi Ibrahim ya tafi bayan ya kulle ba sa ganin sa ya dago ya musu addu'a yau gurin addu'a ya dauki Allah ya sa annabi a gurin ya kuma kawo arziki a gurin suka zauna a nan shi ne dalilin kafuwar garin makka na na hajara da ɗanta ismail su suka kafa garin makka wanda riwaya tana nan dogo a cikin sahihul bukhari wato kan wannan sannan jarrabawa ta uku da aka yi mahaifinsa da ya kangare ya kifin Allah wannan kuma cikin wa Allah ne kowa da yadda Allah yake jarabtarsa ba wanda ba a jarabce shi da wani abu ba kuma Allah ya nuna mana aya a kan komai wata ran sai a samu ɗa musulmi babansa kafin kamar da aka samu annabi Ibrahim da babansa azara wa qala ibrahim da abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin kun ga Allah ya jarabce shi wani kuma a jarabce shi uban ne musulmi dan kafiri kama annabi nuhu إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح kaga Allah ya ce wa annabi annabi bayan ya ce shekara dubu ba hamsin yana wa'azi cikin waɗanda ba su yadda da wa'azinsa ba akwai sa akwai sa ai ke cewa ya bu nan yin ana ma'ana wa za ta kuma alkafiri kala sahawi ila jabalin ya afi muni min alma da ya kera jirgin ruwan ya kai ɗana ko ka shiga jirgin ruwan nan mu tsira tare ya ce a'a baba ni ba zan shiga jirgin ruwa ba dutse zan hau ya ƙeratar da ni daga wannan mamayar ruwa da Allah ya mana bai san ruwan na halaka ba ne ko kan bai kawo sai ya ci ya ci ka kun ga Allah ya jarabci wannan shi kuma wani kuma sai ka ga mijinta musulmi matar kuma kafira kama annabi Nuhu da annabi Nuhu kun ga matan Allah ya ce wa rabba Allah wa sallallahu alaihi kafaru ra'atan nuhi wa ra'atan nuhu kanata tahta abdayni min ibadina salihaini فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين kuma anan nan mazajen ne musulmi matan kuma kafirai sannan ana samun kuma matar ce musulma mijinta kafin kamar arab ya su dinta mazajen matar fir'auna fir'auna sai da allah ya kama sunan a cikin alkur'ani sau saba'in sau saba'in da sau saba'in da muka Allah kawo sunan fir'auna al-qur'ani amma masu kan musulma ce ya abdiya maza ke. tana cikin matan da za a gina musu ka ta fara gida a gida aljanna amma da ke kawo wani kuma zai ga da matar da mutum duk kafirai ne kamar abu la'ab da matar sa ummu jalil wani kuma da matar da mutum duk musulmi ne kamar annabi zakariya da matar sa wa abu da hana da mu zauja idan kanu yusari'una fil khairati ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين yasa lokacin da mutanen Fatima suka je kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ainihin wato aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya halakar da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ina roƙon Allah ya shirye ko kuma Allah ya fitar daga cikin zuriyar su waɗanda za su bauta wa haka ko aka yi dukkanin sun ce gaba ɗayan nan babu wanda zai haifi ɗa wanda ya amfani musulunci ba walid bin al-mughira shi ya haifi khalid bin kun ga walid bin al babban kafiri ne amma ga ɗansa babban mujahidi a musulunci abu jahil akwai ɗansa ikram bin abi jahil kun ga shi babban kafiri ne amma ga ɗansa musulunci haka abu tafa'ilu ga ɗansa abu bin al babban musulmi kuna ka duk sai Allah ya ɗauko daga cikin zuriyarsu haka ra'atul munafiqina abdullahi bin ubay bin salul yana da tsarin suna abdullahi bin abdullahi bin ubai bin salo dan na su mako musulmi amma duk wanda shi baban su shine shugaban munafikan ko ga Allah ya kuru din hayya min al-majid wa yukuru din majida min al-hayy wa yusku man shafu da dai ba Allah ya ce wa kurtin kitab Ibrahim ka ambata a cikin wannan littafi na alqur'ani labarin annabi Ibrahim innahu kana siddiqan dan dai annabi Ibrahim ya kasance mai yawan gaskiya nabiyya kuma babban annabin Allah yana cikin kudin azumi kuma ba ma annabi kawai ba a'a baban annabawa ne dan ƴaƴansa biyu duka annabawa ne kuma ga jikokinsa da annabawa da tabakun nan annabi Ibrahim ma da annabawa ne kun ga shi annabi ga sa annabawa ga jikokinsa annabawa ga tattabakunansa annabawa annabi yi sai kaɗai Allah ya masa wannan wato baiwa din da ni'ima na kai ce inna hu kana siddiqan annabi ibrahim mai yawan gaskiya ne kuma dama gaskiya take tseratar da mutum duniya da lahira mutane gane ga gaskiya ko rashin ta sun da gida biyar kowa sai ya samu kansa akwai tsantsan mai gaskiya ɗari bisa ɗari baya ɗariya. akwai tsantsan makare da bisa da baya gaskiya akwai wanda ƙaryarsa ta fi gaskiyarsa yawa akwai wanda gaskiyarsa ta fi ƙaryarsa yawa akwai wanda da ƙaryarsa da gaskiyarsa kansu daya haka da kansu da babu alaihi salama ya ce alaikum bisiniki fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا da haka gaskiya ita take ba mutum da da gasa take kai mutum aljanna mutum ba zai wuce ba yana gaskiya a cikin maganarsa da aikinsa da rayuwarsa har sai Allah ya sa a rubuta cikin yake ku da ƙarya ƙarya take bai da mutum fajiri fajirci kuma yana kai mutum wuta mutum ba zai wuce ba yana karya yana karja don ƙarya har sai Allah ya sa a rubuta cikin makarinta maganarsa ƙarya tafiyar karya, aikin sakariya shigar sakariya motsin sakariya zaman sakariya tashin sakariya ya zama da kakken makaryaci akwai list da Allah ya sa ana rubuta ta sai a rubuta da sa Allah ya ba annabawa dukkan su da gaskiya saboda gaskiya sifa ce ta imani kuma sifa ce ta nagarta duk mutumin da yake makaryaci za ka mutane ba su aminta da shi ba shi yasa a kan sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يحدثها إذا حدث كذب وإذا وعد duk mutumin da yake yin magana ya karya yake alkawari ya saba ake amince masa ya ci amana ake yarjejeniya da shi ya yaudara to ya haɗu su ya tsare qala da abi yace ka ambata lokacin da yace wa babansa ya abati saboda wa'azi ana yin sa da hikima bai ce ya mushrik ya kafir ya fasik ana ba wa'azi ba sai ainihin wa'azin ba zai shiga ba sai ce ya abati ya kai baba ba ya ce ba bane ko akwai hakkin sa na haihuwa da yi ya abati liman ta abudu ya kai baba dan da kake bautawa ma la yasma'u abinda baya ci wala yubsiru wanda ba ya gani wala ka anka shay'an ko ba zai tsina na maka komai ba ba zai wadata maka komai ba zai amfanin bauta ai abota abin da yake ji da yake gani kuma yake tsina na maka wani abu kamar da yake gani a masu wata mulki ba ya kakkata musu kuma ga yake uffin lakum wani ma ta abu nuna da dunilla abada ta ake duk da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba shin ba ku da hankali wannan shi yace ya abati ya kai baba inni qad ja'ani min al-ilm hakika ni ya zo min al-ilm daga ilimi wanda yake shafuta da annabta kamar annabawa al-anbiya al-ulama wa rasul anbiya al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wa la dirhaman innama warrasu al-ilma faman akhadahu

domin an ta ga yin ba kuma ce a wani tsaya ko sun kwafa ko kuma lokacin su ya kare a daga cewa tsohon gwamna ko tsohon ciyaman ko tsofaffin shugaban kasa ko tsohon ma'aikatan gwamnati ko kuma ce ja mai kuɗi ne ko ja mai mulki ne amma ba a cewa ja mai ilimi ko da romanci ilimi. Yasa sai na a ne ilimi ya fi ta bangare ilimi in kana ba da shi karuwa yake amma kuɗin kana ba da tura kuwa suke ilimi in an tashi sata ana sake kuɗi ana tuka neman amma ba a tuke mutum ilimi idan ka taba shi mutum an ce ya kama hanya ko duk yan bane sun tara hanya sun ɓace ba lawa kai ma mutum yanzu ba ana hamba ba ne kun taɓa jin wannan labari saboda ba a ɓace lawa sannan ya ce ilimi shi yake kare ka amma kuɗi kai kake kare za ka mai kuɗi sai ya nemi bodyguard ko mai mulki ana kare shi nan da can sai ya yi katin gida ya sa kyaure irin da yake ga security line ga rigari wata kila ba da kare a gida sun san su kare shi saboda kuɗinsa amma malamin shi sai zauna cikin da yake so ya zauna baya tsoro kuma a cikin komai sannan yake wato ilimi in ka tashi da jiya lahira da abun da baka da ba kuɗi shi kake ba mutane su da shi wajen rabawa kun ga anan ilimi ya fi kuɗi daraja ya sa a dokta alaihi salama ce fadlul alim ala al fa ka fadli ala adnahu bambancin malami da bambancin mai ibada ba shi da ilimi ga bambancin da ke tsakanina ne da tsakanin yace wa innal malaikata la tadarru ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yatlab hatta malaikun Allah suna sassauto da fukafukansu saboda mai karatu saboda ilimin da yake nema kuga ilimi ne kai yake samu wannan yace sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta hisabu fil bahr komai yana nema wa mai neman ilimi gafara a wajen Allah hatta kifaye a cikin ruwa hatta namlatu fi jiha hatta ruwa a cikin ramunta tana cewa ya Allah ka ji kan mai neman ilimi mace cewa wato fadlul ilmi ala ala fadlul alimi ka fadlul kamar ala irin kawakib wato fadlan malaki mai karantarwa mai ilmantarwa mai neman sani kamar bambancin wata ne da sauran saurari kuma an fi amfanuwa da wata biyar da sauran saurari wannan shine yace ni kad ja'a min al-ilm hakika ya zo min daga ilimi wato shine annabta sanin Allah da kuma ilimin wato shari'a malam ya atika abin da bai zo maka ba fatta bi ilmi dan haka kabiri ya kai baba in ka dini a hadika siratan sawiya zan shiryar da kai ta banki madina zan shiryar da kai ne kikkiyar hanya wanda babu karkata a cikin ya sake cewa ya abati ya kai baba la ta abu shaytan kada ka bauta wa shaytan alam ahad ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim yace ya kai baba yadda kake bauta kaka bauta wa shaytan inna shaytana domin shi shaytan kana da rahman afiya ya tabbata ne sabo ne ga Allah a rahman kun ga babban abokin gaban mu shine shaytan amma yana da abu shida shi shaidan wanda ya sa in ba ka nemi tsarin Allah ta tsaya a mulkin gaskiya wata ya bincike ka na ɗaya shaidan yana ganin ka da ta kai maka inda hu ya rafu huwa wa qabiluhu min haythu la sarauta. shaidan yana ganin ku da shi da zuriyarsa ko da rundunarsa ko da kabilarsa ta inda ba ku ganin abu ɗaya kenan sannan duk duniya ba ka da maki kamar sa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Allah ya ce ke kan baki yau ne ku ba ku ke shi maki ku ga abu ne na uku shaytan yana da wato rindira yana da kungiya أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون yace wannan su ne rinzina ko tawaga ko jama'a ko jam'iyya ko kungiya ta shaitan kuma kungiyar shaitan su ne masu amfani. abu na hudu yana da wajibai faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana da'ifa ko ya ki waliyan shaitan hakika wato kaidin shaitan ya kasance rarrauna abu na biyar yana da yan uwa ولا تبصر تبذيرا ان المبصرين كانوا da الشياطين kun kasance yan uwan shaitan sannan yana da kuriya a fatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi isal walidina badala kun ga yana da yan uwa yana da kungiya yana da zuriya shi ne babban abokin dan adam da shi yasa yake masa kakka wata wa hakika shaitan ya kasance mai sako daga Allah ya abati inni akhaf yace ya kai baba hakika ina jin tsoro an saka azabun a ce azaba ta shafe ka min rahman daga Allah subhanahu wa ta'ala kuna sai ka kasance ni shaytan waliyan ka zama majibanci ga shaytan ma'ana ka zama abokin shan azaba tare da shi a cikin wuta saboda ka kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala inna ya yajri min ibn adama majarar jannah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shedan yana gudana a cikin mutum kamar yadda jini yake gudana a cikin sa ya sa sai da neman tsarin shi ne ya kara qala arazibun anta an alihati ya ibrahim لئن لم تنته لأرجمنك وأهلك تغني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان به حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ولا أكون بدعاء ربه شقيا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai baban sai ba shi amsa tare da wannan kwantar da kai da wa'azi cikin hikima yace a rajibun anta an ali hadi yanzu kai mai kyama ne ga alloli na ya ibrahim kana kyamar alloli na mun ce kalmar rajiba in ta zo da fi a gaban ta tana nufin soyayya in ka ce ragib ku fi na san ki ragib ku ai ba na kone za ka rajiba kalma ce ana kiranta bazawar kalma in ka ga a gaban ta kauna in ka ga an a gaban ta kyama bar da ba an sunnati fa laysa ni wanda ya ba su sunna ta baya tare da ni don haka yace an anta yanzu kai ne kyama ne an tsari a fi daga alloli na da nake bautawa ya Ibrahim kana kyama ku Ibrahim ba ma kyama ba shi ne ya karya su ce watallahi da don na na ba da an tuwa lokaci ne ce na rantsa ga Allah sai na hullawa kuma kan nan za ku makin su kafin ku dawo ya je ya sauka a ya bar daya a tsaye fa ja'alahum dhubaban illa kathiran lahum la'annahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min al-zalimin qalu sami'na fatan yarkuhu yuqalu lahu ibrahim suka ce ya aikata haka ga kuma akan lallai wannan wanda ya kakkarya mana gumaka ko kuka ce suna ci da ku suna sha da ku suna kare ku suna ba ku arziki kuma wani zai kakkarya ya su ba komai ba suka ce wanda ya aikata haka kam gaskiya a zalimi sai suka ce ah sami'ina fatan yaqulu hum da lahu ibrahim mun san wani yaro da yake ambatan gumakan na namu da mummunan kalma sunansa ibrahim fa a atubi ala a'yunin nas la ya yashhadu ku zo da shi a gaban mutane ko sa ba da shaida aka zo da abin ibrahim fa anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim gari an samu gaba ɗaya an ce shi kadai da musulmi a lokacin duk duniya kai ka kai a mana zuwa kaya ibrahim daga manyan murza murzan kafirai sun kafirta suna zo da rimar shi suke ban fa'ada ko kabiri ruhu ala wannan babban nasu da ya aikata fa'alu amma da ku tambaye in ta nuna ko suna magana da sai ba a mutu sallallahu alaihi wasallam ya annabi Ibrahim ya faɗi wasu maganganu guda uku wanda a zahirin su ba daidai bane amma kuma duk yayin ne saboda Allah don haka Allah ya ba shi uzuri a kan na ɗaya lokacin da ya kakkarya gumaka da aka tambaye shi wa ya kakkarya ya ce fa'ada hum kabiru ma za ba ne ya yi haka ne dai ya ja hankalin فقالوا تتنبيت إن كانوا يكون إنسنا مجانا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يكذبون على فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فاغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانفروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا wa salaman ala ibrahim bayan an kulla wannan abu suka ce yake babban su ne ko tambaye sai kuma ga ba rayu suka ta ka kusan ba sa magana kusan ba sa magana kuke bauta musu tun da ku da wanda kuke bauta ba Allah ba wasu kuma kuka tani shi ka kalli garin ya ce ma wa ne ya za ku ka ce mana kenan suka ce a haɗa wuta a kona ku taimaka wa kuma kan ku hukuma ta aikatawa ne aka daddaura annabi ibrahim aka yi wa jaujawa aka haɗa itace ya haɗu cikin masu hura wuta har da tsaka ya sa hadisin bukhari ya zo cewa inda ka ga tsaka ka kashe ta ya ce ya ce nan ya ce tsaka da na yi ta hanyar da katuwar gora a dakin ta aka ce ya umar mu'mini da kike da wannan gora ce ta kace tsaka riyadu salihin hadisin bukhari da muslim cewa wanda yawa tsaka duka ɗaya ta mutu yana da lada ɗari in ya ƙara masa ya dawo ta sai in ya ƙara masa ya dawo tamanin kana ƙara masa duka lada ta tana da baki ba da yawa saboda an kuma wata gaskiya sai gaskiya ta tantance tana ta wani a kan kan kawai da ta sai annabi da ya ce hasbuna Allah wa ni'mal wakil sai Allah ya ce ya na kuni farda ya ce wuta ki zama mai sanyi wa salaman da aminci ala Ibrahim akan annabi Ibrahim suna ka wuta wata kona shi ba har wuta ta cinye annabi Ibrahim yana to wannan shi ne wato abinda suka nemi gare shi kuma Allah ta'ala ya tsira da shi to yace a arajibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantak in ba daga aibata gumakan da zaginsu da cin mutuncin da kakar su ba da arju matnaka sai na ce jefe ka an ce jifa na amma fasara ne ko bi shakkan wani kauli sai na zazzage ka na gaya maka gaya maganganu ko kuma a abin ijarat a ta a da an sai na yi ta jifan ka da dutse har sai ka bari wa jirgin mai ka ƙaurace min lokaci mai tsawo ai tsawo ne ka ko ka wato kaurace mu ka tafi kaman guri ba ni ba ibn kutayba ya ce ai uduni hina qawila ka ƙaurace mun zamani mai tsawo ko in talibani salima kabla an tusiba ka ka san da dare maka tun muna gane juna da kai kafin sai zo da tufan a akan tare da waɗannan baƙaƙen maganganu da babansa ya gaya masa annabi ibrahim sai ya amsa masa da kyakkyawan magana ya ce ƙara salamun alaika ce amincin allah ya tabbata a gare ka ya baba abu wannan shi ne hanyar wa'azi na annabawa wa idza khafa wa hum jahiluna qalu salama qalu salamun alaikum la nafsa jahilina wato kullum suna faɗa kalmomi masu daɗi sa'astaghfiru laka ya ce kuma da sannu zan nema maka gafarar Allah ta'ala mahalicina innahu kana bi hakiyan Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai tausasawa ne a gare ni shine ma'ana hakiyu ko latifan kamar yadda aka fassaro daga Abdullahi bin Abbas da Ibn Zaid da Malam Zajjaj ko kuma rahiman mai jin kai ne a gare ni kamar da Malam Sahab ya rawaito ko kuma ba zan bazan awwadani minhu a tijabata da audu ya saba min da in na roƙe shi yana afkawa to wannan istighfari da annabi rai zai ce zai yace zai wa babansa ya zo a cikin surat Ibrahim ya masa yace rabbi bi wal walidayya wa lil mu'minina yawma koma hisab bayan ya roƙa masa gafara sai Allah ta'ala a gaya masa cewa ai babansa ya mutu bai musulunta ba wa ma kana Ibrahima ikhbaru ibrahim li abihi illa an mawqidatin wa adha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la hawwa la awwahu alim shine Allah sai ce wa a'tadilukum kuma zan nisance ku wa ma ta'taduna min dunillahi da abinda kuke bautawa ba Allah ba mun ce addu'a duk sanda aka ambace shi tana ɗaukar ma'ana biyu akwai du'a mas'alatin akwai du'a ibada wato ko dai ina kira sa ko ina bauta ma duk ɗaya ne duk bauta ke ko ya ka na sa'i gare ka nake bauta gare ka nake neman taimako ai shi ma neman taimakon ibada ne ko min dunillahi da abin da kuke bauta ba Allah ba wa ad'u rabbi zan bauta wa Allah da na ko zan kira Allah da na asa ina fata Allah kuna kada in kasance shi yan kafaffe bi du'a da rabbi saboda kiran da nake wa Allah wato ko kuma a fadin ta tabbas ce tabbas ina fata ba zan kasance tafaffe ba saboda kiran Allah da nake yi subhanahu wa ta'ala فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله تعالى تفلق ما lokacin da لو كنت su ya yi musu fara'a ya yi wa ma ya abuduna min dunillah da abin da suke bautawa Allah ba da gumaka mun sa ne Ibrahim shine ya fito na fito da masu bautawa gumaka ya ya gumaka kuma ya je ya fito na fito da wani sarki da yake shi Allah ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فهلك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين wani sarki ne an ce sunansa labarutu amma kalmar cewa sunansa labarutu ba ba ya zo a hadisi ne ko ya zo alqur'ani ba kalma ce da ta zo a cikin isra'iliya ba dama gaskiya ne ba dama ka ce karya ne ba za bar wani ja'irin sarki ne kafin kawai ko ma da maruzu ne ko ma ba nasa da maruzu ba saboda sunan nasu bai da muhimmanci ya sa Allah da kafa sunan ba har nan ake so a nuna mana da kan gare wannan ah. yace shi ma yana kashewa yana rayawa malaman tafsiri suka ce wanda yasa aka kawo mutum da yan kurkuku ya yanka ɗaya ta shi ɗaya kaga na kan da ɗaya na raya ɗaya Na zai zuwa ga sakare ne zai ce Allah yana zuwa da rana daga gabas ka zo da taka daga yamma su ci karo mu gani ah. shi ke sai aka kwartar da wannan kafirin shi daga na ka gama da shi har yanzu fada wannan sarkin da suke yi muhawara da annabi Ibrahim tana cikin ƙasar Iraki a ƙasar Iraki aka yi wannan abu har yanzu fadar tana nan har yau din nan ka je iraki za a nuna daga nan sai ita munazara da masu bautan gumaka wanda muke bayani kakka kuma gumakan daga nan kuma falan ma janna alayhin laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-akhirin falamma ra'a al-qamar bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi الضالين ra'a رأى shamsa بازقة قال هذا ربي فلما عقلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين yadda ya kure masu bautar saurari da masu bautar wata da masu bautar rana shi za Allah ta'ala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin saboda yahudawa sun ce nasu ne nasara sun ce nasu ne magudawa sun ce nasu ne musulmi sun ce nasu ne sai Allah ya raba fada yace ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin kenan na zuwa ya annabi ibrahim ga musulmi inna awlan nas bi ibrahim alladhi nadawuhu wa hadha an-nabiy wal ladina ba haka Allah ya ce ga bai wanda ya masa nan bayan ya nisance su wa atazilukum wa ma da min lahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya aka zara wa ma ya da min la? lokacin da ya nisance su da abin da suke bauta ba Allah ba wa habna lahu ishaq Allah sai sai ne masa hukunci da Allah da da mai suna ishaq wa ya'quba kuma da bashi dika mai suna annabi yaqub wa kullum kowane ɗaya daga cikin biyun nan da shi Ibrahim da shi Ishaqa da shi Yakuba ya Allah nabiyyan Allah ya ce mun sanya kowa daga cikin su annabin Allah ne kuma manzon Allah ne wa habna lahum min rahmatina kuma Allah ya ce mun basu su daga rahaman mun ba su annabta don babban rahamar Allah shi ne abai da kai annabi Allah ya ce mun ba su yaya mun ba su dukiya mun ilimi mun ba aiki da ilimi wa ja'alna lahum wa mun sanya a gare su lisana sidikin harshe na gaskiya aniyar madaukaki wato kowa yana ambaton su da kyakkyawan magana ai zikiran hasanan fil mun a cikin mutane wanda yake jami'u ahadin adiyani dukkanin masu bin kowane addini ya tawallau da ibrahim suna a annabi ibrahim ya sa ba ka ga ana fa abraham abraham lincoln cikin na amurka wanda ya ce a rubuta in god we strong a cikin dara ta kasa amurka ya ce mamulanci ya isa haka mu yadda da allah ya ce wa amurkawa bayan an kashe shi kuma har yanzu ba a goge kansa ba amma dai ba a bauta allah amurka din shi ya sa aka rubuta mun yi imani da allah har yanzu cikin dala ta amurka akwai wannan involved with trump to kun ga abraham shine ma'anar ibrahim ke kenan ko kamar jacob ba shine yakub eh ishaya ba isha david yanzu mutum zo zai musulun da aka jiya sunan ka yace david za a canza ko ba za a canza ba za a canza zai iya ci gaba da wannan sunan saboda da turanci ne kamar Michael ba Abraham Ibrahim Jesus ba Joseph ne yau kun ga kenan annabawan duk kuma akwai tsafin Jacob ba Moses kuma kun ga sunayen kusan duk iri ɗaya ne shi da yake annabi Ibrahim yana yabo kowa yana kauna annabi Ibrahim fa jami'u ahli al-adyan yatawallawna Ibrahim wa dhurriyyatahu wa yuqinuna alaihim kuma suna yabo gare su fa wada al-lisana makanan qawmi shi ne yake wato lisanin sidike wato an ba su faɗa ta gaskiya ana faɗa gaskiya a kansu ana kaunar su da annal qawla yakunu bil lisani نعم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله سبحانه وتعالى يقول ka ambata ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fil kitab a cikin wannan littafi ko a cikin wannan sura isra annabi Musa wanda annabi Musa Allah ya kama sunan sa sau 130 da yan kai a cikin alqur'ani shi ne annabin da sunan sa kowanne yawa a cikin alqur'ani kuma kisan sa ta kowanne yawa kuma kafin lokacin sa an fa ambatan sa da kowa to da kafin kafircin fir'auna annabi sai ya shi shi da aka hada masa annabawa yasa aka ce babu wata alfarma da aka taɓa nema a duniya irin wacce annabi Musa ya nema wa ɗan uwansa annabi Harun domin alfarma ko dai a ce a baka kuɗi ne ko a baka wani abu amma shi ya roƙa wa ɗan uwansa alfarma a mai da shi annabi irin saboda ya fi su sa'a ya fi iya magana a ba shi annabta a cikin mutane suna zama kowa ya tsaya a bai wanda aka yi masa kuma in ka ga wanda ya cika abu ka ce to a nema a wajen wani saboda ya fi yi, ga yake huwa a min bi misali fa arsilhu ma'iya rinda a yi sati yace ya fi fasaha haƙi Allah ka bashi annabi aka ce wannan shine alfarmar da aka taba nema da ko ce daraja a duniya dan ba daraja da ta kai annabi to shi ya roka wa dan uwansa a bashi annabi wannan shine yaya ga annabi Musa yace ba je tsari su ne aka aika kafiri daya annabawa amma su sun ci nasara tun da sun yi sanda sako amma shi bai amfana ba ya ya ya samu siyasa sai da inda hukana hakika annabi Musa ya kasance mu'tazafan wato tsaftataccen bawa ne tsarkakakke in an karanta shi da fatkin lali mu'kula akwai kira a mu'kuli wato mai ikhlasi ne mu'kula wanda Allah ya tsarkake shi ne من أخلق يحدث إخلاق أفعل يفعل إفعال cikin babu rubani kenan idan aka yi maharafin ziyadar hamza fi awwalihi yana cikin wato af'ala yuf'ilu if'al ahsana yuhsinu ihsan akrama yukrimu ikram akhlasa yuhdithu ikhlas to ismu fa'il sun sai a ce muqtadi ismu maf'ul sun sa muqtadi مصدر تنسى اختلاف وكل ما بدا انكر ذلك بفتح اللام هذا اسم قائل مخلص وتشيل اختلافي مخلص في وند الله يبارك فيه domin shaitan ya ce da ƙwazo yan nahun ajma'in illa ibadaka min kumul mukhlasina ga shaitan yake zan halakar da kowa sai bayan ka waɗanda ka tsarkake suka kiyaye ala lillahi dinul khalis duka an karanta shi kuma kowanne yabo ne ga annabi Musa duka ne wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne na Allah nabiyan kuma annabi ne kuma an haɗa masa risala da nubuwa wanda muke a rasul shine man ursila bi shay'in jadid ila qaumin mukhalifina annabi kuma man ursila bi taqrir shay'in man qablahu ila qaumin wafiqina shi annabi shine wanda aka turo shi ya gyara akan wata shari'a da aka sani shi kuma manzo shine wanda aka turo idan ya tabbatar da sabon annabta akan wasu mutane da suka kangane wannan shine mafi kyawun ta'alifi guda ishirin da biyu da aka yi bambanci tsakanin annabi da manzo kamar da a cikin tafsirin alusi a cikin suratul hajj sai ce wala dai na Allah ya ce mun mun kira shi min janibul qurin aymani da gefen dutsen nan wato na dama daman shi annan kusan kenan wa qarrabna ko mun kusanto da shi najiyan wato muka gana shi Allah ya kusanto da shi aka gana ma'ana mu munajiyan ma'ana muna masu ganawa da shi fa in ne bi ma'ana mufa'il kamar da ake cewa ku khaliki wa ashiri suna nufin mukhalifi wa mu'ashiri wa qarrabnahu ai hatta sami asrif al-qalam har sai da yaji karar al-qalam kudura kuma yaji maganar Allah subhanahu wa ta'ala shi za ki wa kallama Allah Musa ta kalima ko a ranar alkiyama za a ce kai ne annabin da Allah ya magana da kai shi za ake Musa ba Ibrahim dan ka ce khalilullah ya kuka ce habibullah ya ya ce inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila ni ma Allah ya rike ni babban makoyi habibu karamin makoyi khalilu babban masoyi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma khalilullah ne ma'ana ya muka wa annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah ya muka ce habibullah don khalilullah babban masoyin Allah habibullah ko masoyi ba babba ba wanne guda ce wa kenan a sifata annabi khalilullah to da haka khalilullah ne sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya kira shi wa qarrabna muka kusanto da shi nadiyan ai muna masu ganawa da shi wa wahabna lahu min rahmatina kuma muka bashi daga jin kanmu daga rahmatin an min ni'matina alayhi in ajabna du'a fina sa'ala an naj'ala ma'ahu akahu wasiran lahu shine Allah ya amsa addu'a ta Ibrahim ya mayar da dan uwansa annabi Haruna nabiyyan fa bai ne roka cewa Haruna akhi wa shuddi bi azri wa ashruku fi amri kai nusabbi haka kathira ونذكرك كثيرا إنك بنا بصيرا جل جل قال فالأوتيت فقدك يا موسى أم باك أبدا كثير وكايك أنه موسى وأن شيني يستر أنه موسى يتقوص أنه هارون وأن الله يكاوت أتكيش أنه أما لا مجي wato bayanin dogo game da wannan a cikin surar fasaha da za mu shiga a gaba insha Allah nan za mu tsaya a cikin aya ta hamsin da uku sai mu tashi wasu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا سبحان الله أنا جوا da labarin samun bin da da amini da kuma da sabuwar zuwa uwansu su dakta aiman zawahiri a ranar 11 Septemba na wannan shekarar 2006 akwai dakta aiman zawahiri ya yi dogon bayani a wanda aka baza shi ta kafafen watsa labarai a ciki yana cewa innan ayyama habala yanzu da kulla jadi yace yau da gobe masu ciki ne suna haihuwa sababbin abubuwa da ba su kuma ya maimaita kalmar da shekku sawa billahi ya faɗa cewa amurka ba za ta yi mafarkin ta zauna lafiya ba sai an kuma musulmi su zauna lafiya rafiyar tana son zaman lafiya a cikin kasarta to ta janye ta'addancin da take a kan kasashen musulmi wanda ya hada da iraki ya hada da afghanistan ya hada da sauran kasashe kamar somalia kamar sudan da kuma daurewa isra'ila jirgi da take rayu ta ta'addanci a kan mutanen dubna da mutanen filistin za ka wannan jawabi yana nan a kafan kafa abincin intanet kuna shiga intanet za ku ga waɗannan jawabai mutum ya je jihar da ko ba zai samu bayani insha Allah wannan tambaya ana cewa ta ne na ba su ma ba ta ba kuma ta ce ta ji da tana kuka musulunta ta gida ta fatakar da yadda ake shiga musulunci ko wannan abin da yadda ta gaya mata ya wata ta kuka ta zo masallaci sannan malamai ta gaya mata ta ake musulunci sannan a aiko ta ta yadda ta ce mata ba farko dai mutum zai shiga musulunci ya ba a bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah mutum ya yarda da wannan aibin musulunci sharhin wannan kalmomin ne guda biyu la ilaha illallah tana magana akan bauta Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba muhammadu rasulullah tana magana akan shari'ar da za a bauta wa Allah da ita la na'budu da Allah wa la na'budu illa bima shara'a Kula ka idan jawabin da yayi mata gamsashe ne sai da farujan kwamiti zai su kara mata bayani da yanzu tun da ta da musulunci za mu ce musulma ce ita amma tana bukatar karin bayani ba dole sai ta zo masallaci ba za ta iya haduwa da yan kwamiti ta kara mata bayani ta tambaye ta abin da bata gane ba a kara mata bayani Allah ya tabbatar da ita a musulunci wanda ya abin da ya sa ya tambaya a zu da an ta yada cewa wani samun jin ladin ya ya rasu sai innaka majidu wa innahu mayyit ai mutuwa ba abu ba bane dan ku sama ya mutu sai ne dan samu ya mutu sai ne mutu ai ba ungoli ba ce dama kowa zai mutu ai dan wani ya mutu abu za ka yi makoni ba ko da kai ma za ka mutu abin da yake kaskanci gare mu musulmi a ce amurka ta yi nasarar kama hukama ta canza shi da kan ra'ayi shi ne gaskanci amma mutuwa ga musulmi ya ba wani abu ba ah. ka mutu da aƙidar ka da ka da ra'ayinka shi ne babban nasara a gare ka ah. amma a ce an tsorata ka ko an firgita ka ko an faɗaitar da kai ka sauka da kan ra'ayinka shine rashin nasara amma ko da kure da su cewa annabi da alaihi ko gori cewa zai dai mutu a huta sai Allah ya ce a fa in mitta fa hukul kharijun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khul afa mitta fa hukul kharijun ai komai tsawon lokaci da usama zai yi zai yi kuma lokacin sai amma abinda abinda muke roƙon Allah kada ya faru a ce Amurka ta kama Usama ta wulakanta shi ma Usama ya rasu kuma kowa yana rasuwa ka ayin min nabiyyin qutil ka ayin min nabiyyin qatala ma hu rubiyuna kathir fa ma wa halu a ma asaba fi da, wa ma dha'fu wa ma sakana Usama ya kai annabi ya kai ya kai annabi hayata annabi zakariya ma an kashe su ya kai na Umar an kashe shi ya kai Usman an kashe shi ya kai na Ali an kashe shi ya kai na Hussein an kashe shi Anas na zara lokacin da aka buɗe a yakin ya ce na jiyo kancin aljanna a bayan kuma da aka zo aka danda na ji kowa ya kasa gane gawar sa 'yan kwanta ce ta gane gawar sa da dan yatsan ya kai wato abin nan hadaratu gasilul mala'ika an ne ya yi amarya ya ji an ce a nan sallallahu alaihi wasallam yana kira a fito jihadi ya ji an kada kuban jihadi ya fito tana tare da amaryar ya zo ya hago ya yi dabara bayan ya yi shahada sai aka ga jikinsa sharkaf da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san dalilin da ya sa kuka ganshi sharkaf da ruwa suka ce a ai sai ya fito da jaraba ne kai ba tare da ya canza ba ai nasara ne rashin nasara ne a tsorata ka ko a faɗaita kaka ce na tuba na daina ko na sauka da kan ra'ayina to wannan an gama da kai kayan asara wanda wannan tambaya yana cewa su sana su sayar da man zaitun ne to su kan da zaitun din ta ciwo dan za su sayar ko haka ya halatta da azumi a baki? to ba shigewa baki ba wani abu dan abu ya shiga bakin ka ba shi yake nufin azumin ka ya kare ba sai in ya wuce ciki shi da azumi yake karewa ba. wannan tambaya yana cewa ruwa ne su fito a gidansa sannan kuma baya so ya cuce su kuma baya so su masu cutar da shi a wata hanya da musulunci ta tanadar ta yadda ake yin kuma ba su bai fita ne ba ta gaya musu su gargajiya shi ne ke so mara masa bayani hanya ce ake koran turuwa hanya ta ɗaya ka samu suratul bakara ka sai ka sa a bakin ramin ka kuri hanya ta biyu kuma ka toshe ka zuba hoda a bakin ramin bayan ta koma ka toshe shi wanda ta ce hanya ta biyu da ake korar ba. amma banka mata wuta da ake yi wanda ya tabbata hadisin bukhari da muslim wani annabi daga cikin annaba Allah ya zauna gindin bishiya sai turuwa ɗaya ta fito ta tsangara masa cizo da ya ji zafi sai ya tashi sai ya ce wa rundunarsa a tone ramin. aka tone ce a banka wa ramin wuta aka kone ramin gaba ɗaya sai Allah ya masa wa'ayi ya ce halla wahidatan dan me baka kashe kwaya ɗaya ba wacce ta cije ka ka kashe halittun Allah gaba ɗaya saboda da ya ta cuce ka saboda ka wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim wanda yake hana cewa ka a buɗe wannan wancan hadisi kuma yana cikin sahihul muslim wanda yake ai mata ruka ko ai mata magana ma cewa ta tashi daga wannan gurin wanda wannan ya tabbata hadisi ya gasa Abin wannan tambaya yana cewa mutum ne yana da 'ya'ya da yawa to daga ciki wannan waɗanda suka riga shi rasuwa amma kusa da shi sa'adin shi ma sai rasu waɗanda suka rasu suna da gazin kafin shi a duk wanda ya mutu kafin mahaifinsa babu gadon mahaifin nasa don sun riga sun mutu ai ba su da gado sura yana daga cikin alamar gadon mutum shi uban ne ma zai ci gadon su ko da shakkun ake fi sabakin shakkun cikin sabakin maut da ishlaka akwai shakka akan wa ya fara mutuwa in ma da mahaifi suka yi hatsarin mota ko gida ba don ko suka nutse a ko a gobara suka mutu aka rasa wanda ya fara mutuwa to ba wanda zai shiga da mana a cikin balle kuma wannan ka tabbatar cewa ƴaƴan da suka fara mutuwa kafin mahaifin da aka ba su da gadon to mata masu yin kitso na daure-daure da roba ko da zare in dai an tafke shi da kwali da kyau hatta kai ruwa ba zai iya ratsa wannan roba ko wannan zaren ya taba gashin kan ba lokacin da za su yi wato wankan al'ada ko wankan jinin al'ada ko wankan janaba to wannan sun bar lum'a a kan barin lum'a a kuma ya sa wankan bai ba kuma duk ibadar da aka yi a kan wannan wankan sai ibada ba sai ba to da haka in ko an yi shi sako-sako ko wara-wara ne yadda ruwa zai iya ratsawa to babu komai to sai masu addu'o'i akwai wani kwa yana son a masa addu'a Allah ya haɗa kan musulmi da shi babban addu'a da yake so Allah ya haɗa kan al'umman annabi wannan addu'a ta kan kuma mun yadda da ita muna kuma mu ma mun roƙa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin gaskiya Allah ya kawo da duk wani sabani Sai ya hada al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fi tare akan littafin Allah da sunna Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i malamai akwai masu neman addu'a akan neman ilimi to muna roƙo Allah ya ba ku ilimi mai amfani na addini da na zamani haka mun muna goyon baya a yi karatun addini a yi karatun zamani a yi karatun addini a yi karatun zamani saboda in kai karatun addini kadai to idan ka na hagu a toshe na dama da yake gani in kai na zamani kadai kuma ka na dama a toshe yake na abu ne kadai yake gani to shi ko musulmi so ake yana gani da ido duka biyu ka san duniya ka san lahira shi kuma dan gode yake babban kima ga mutum shine ya san addinin sa kuma ya san zamanin sa yanzu karfin duniya gaba ɗaya ma da ilimi ake takama da shi daga kanonajin duniya yanzu da hukkan makaman da ake kirawa duk da ilimi ake yi kun ga kasashen da suka mallaki nukiliya a duniya goma sha uku ne wanda majalisa ɗinki duniya ta rubuta amma ɗaya ke kaɗai musulma pakistan ita ko pakistan wani babban malami ne mai suna shek kadir khan shi ya kirkiro nukiliya malamin addini ne ko malamin zamani shi ya kirkiro nukiliya har ma aka so a yi mashar a kama shi a daure cewa ya ba wa Usama bin Ladin fasahar yadda ake yin nukiliya ya ba kasar Iraq ya ba kasar Libya har gwamnatin ta so ta kama shi a kashe shi sai mutanen kasar suka yi zanga-zanga cewa aka kashe wannan malamin to sai sun kashe duk shugaban kasar da za a nana ko za ka aka fice shi sannan a wannan zamanin da muke ciki wanda ilimin technology ya yi karfi sosai idan mutane ba sa karatun addini ba sa karatun zamani za su koma baya ne ya saba su ya za ku ga hatta su Usama bin Laden dalilin da yasa suke iya azabtar da Amurka su ba ta wahala kuma ta kasa kama su tare da ilimin da take da shi na fasahar technology amma ta kasa gane inda Usama yake da da Dr. Ayman Zawahiri me jawo saboda suna da ilimin addini suna da ilimin zamani ah. Usama bin Laden yayi digiri a civil engineering ke za ka duk wani gini da za a rusa a duniya to ta bin ladin da yake jagoranci wajen rusa shi da aiman zawahiri babban likita ne na fila ya yi aiki a asibiti ya kai kafa